لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina kuma godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ita ce safiya ta yau na ne takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida bara da azumi kamar iwar haka muka haɗu a wannan fili domin tattauna kan wadansu matsaloli na addini a yanzu haka muna kan hanya dab da isowa bai girma mataimakin gwamnan jihar borno ke faɗakar da ni cewa kamar jiya ne muka zo nan kuma haka ne kamar jiya ne tare cewa shekara ce guda wata sha biyu kwana ɗari uku da sittin abinda wannan ke nunawa yadda kwanakinmu suke saurin shuɗewa kuma yadda ya kamata a ce don mai hankali yana izina da haka don ya gyara ayyukansa ya kasance yau ta fi jiya ɗinsa kyau kuma ya dukkan wani yunkuri wanda gobe da jibi za ka fi yau ɗinsa kyau wajen abin da ya shafi maganganu na gari da kuma ayyuka na gari ubangiji ya mana gaman kasar abinda za mu tattauna a kai imani da muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ko musamman kyamani lafazin imani kalma ce da ta zo a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tana da ta'arifi da malamai suke yi mata menene imani wato bayanin kalmar imani menene imani sannan menene rukunan imani sannan kuma menene alaƙa tsakanin imani da ayyuka na gari a rayuwar ɗan adam kalmar imani ta'arifinta a wajen malamai shine itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan wannan shine hakikanin imani ƙudurin zuci da furuci na baka sannan kuma da ayyuka na gabbai abin nufi zuciyarka ta kudurce takar Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kaɗai yake baya da abokin tarayya shi kaɗai ne mahalicci shi kaɗai ne mai arzutawa shi kaɗai ne mai bambanta yanayi da gudanar da rayuwar mu gaba ɗaya shi ya samar da mu daga babu bayan mutuwar mu kuma shine zai sake farfado da mu a ranar tashin kiyama domin ya yi mana hisabi a tantance makomar karshe ta kowane ɗaya daga cikin mu zuciyar mutum ta labarta masa kadaitakar Allah shine abin da ake kira i'tiqadun bil janan daga nan sai na tukun bil lisan bakin mutum ya furta haka ta hanyar furta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga nan wurin sai amalun bil arkan wato gabban mutum su aikata haka abin nan da zuciyar mutum ta kudurce kuma bakinsa yake faɗa to ayyukansa na yau da gobe su gaskata haka wannan shi ne hakikanin imani imani bai taɓa zama ba kudurin zuci kadai ba tare da maganar baka ba domin duk irin yadda wanda ba musulmi ba zai kudurce kaɗaitakar Allah a zuciyarsa amma a ce da shi furta kalmar shahada ya ce ba zan yi ba ko da ko a zuciya kudurce cancantar Allah da bauta shi kadai da kuma cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne to wannan kudurin na zuci ba zai masa amfani ba dole sai an samu ya faɗi haka da baka domin faɗin haka da baka shine abin da zai bashi kariya idan ana yakar waɗanda ba musulmi ba shi ba za a yake shi ba kuma ba za a ribace dukiyarsa ba a matsayin ganima amma dan ya kudurce haka a zuci bai faɗa da bai faɗa da baka ba to kenan bai imani ba haka kuma duk yadda mutum zai faɗi imani da bakinsa ya rera kalmomin kowa ya ji amma a cikin zuciyarsa baya nufin haka ayyukansa na gabbai kuma ba sa nufin haka to wannan imanin baka kadai wanda babu aiki na gabbai da suke gaskata shi shi ma ba imani bane domin inda a ce imanin baki kadai ba tare da kudurin zuciya ba ba tare da aikin jabbai ba yana mayar da mutum imani da shugaban munafikai na Madina Abdullahi bin Ubay bin Salul da shine shugaba cikin mummune domin da kansu sun farta sun yi imani ubangiji ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusuhum wa yashurun wato daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar karshe ita ce ranar tashin kiyama Allah ko yake wa ma bi mu'minin ƙarya suke su ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah ne suna yaudarar mummunai a tsammanin su za su yaudar Allah yadda suke iya yaudarar mutane shi ko Allah ba a yaudarar sa da ya san abin da ke cikin zuciya tun kafin baki ya bata wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun ba wanda suke yaudara sai nan su amma su ba sani ba to ka ganin su sun yi da'awar imani da baka Allah kuma ya kore musu imani tunda babu shi a zuci babu shi a cikin aikin yau da gobe haka a farkon suratul munafiqun ubangiji ce idza ja'aka al na qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ce idan munafikai sun zo wajenka kalu za ka ji sun ce nashhadu innaka rasulullah lalle mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka rasuluhu ai Allah ya san kai amma kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafikai ƙarya suke da suka faɗa ka da baki babu imani a zuciyarsu to kun ga a gurin a ce imani dan mutum ya faɗe shi da baka ba tare da ya kudurce shi a zuci ba ba tare da ya aiki da gabansa ba baya zama imani imani dan mutum ya kudurce shi a zuci amma baki bai faɗa ba to wannan ma baya zama imani dole ne gurbin da imani ke da mahalli a cikin su sune wannan gurabe guda uku zuciyar dan adam da harshen sa da kuma gabansa a ayyuka na yau da gobe ya kasance wato ainihin an fahimci cewa yana da imani to wannan shine hakikalin imani sai rukunai imani idan an ce rukuni wato ginshiki abinda in babu shi babu gini duk abinda gini ke tsohuwa a kansa shine rukuni imani yana da rukunai guda shida wanda manzan Allah ya bayyana su a cikin hadisi lokacin da mala'ika jibril yake da shi akhbirni anil iman ba na labarin imani sai manzo Allah ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah sannan kuma kai imani da mala'ikun Allah na biyu kenan na uku kai imani da littattafai na hudu kai imani da manzanni na biyar shine mutum yayi imani da ranar tashin kiyama na shida shine mutum yayi imani da kaddara cewa duk abin da yake faruwa a duniya Allah ne ya kaddara shi to waɗannan sune rukunan imani guda shida idan babu ɗaya daga cikin su to babu imani dole sai an same su su duka kamar yadda manzo Allah ya bayyana su a cikin hadisi kuma Allah madaukakin sarki ya yi nuni kansu a cikin alqur'ani mai girma ya kawo guda biyar a cikin suratul baqara sai kuma ya kawo ɗaya a ware a cikin surutul kamar guda biyar ɗin da ke cikin surutul bakara da ubangiji ta ala ce walakin nan birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wannan guda biyar a hade kenan aure guda imani da Allah imani da ranar tashin kiyama imani da mala'iku imani da littattafai da imani da kaddara shi kuma yana cikin suratul qadar a cikin suratul kamar da ubangiji ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kowane irin abu mun halice shi ta hanyar kaddara ne kuma al'amarin mu da tashin kiyama kamar kiftawar ido ne za ta faru to waɗannan rukunan imani guda shida suna da buƙatar bayani domin ya so a haka babu wahala ko yaro ka samu dan islamiya ka tambaye shi me rukunan imani in ya san wannan hadisi zai kidaya su haka dan matar da take zuwa islamiyya ana karantar da su wani hadith da an tambaye ta yi kawo mana rukunan imani guda shida za ta lissafa su za ta kidayar su kidayar su ba ta da wahala amma bayanin su da sanin alakar kowanne da rayuwarka kai mutum kai bawa wannan shine abin da yake da matukar muhimmanci idan muka ɗauki imani da Allah bayanin imani da Allah wato yarda da Allah wannan yana nufin abubuwa guda hudu abu na farko mutum ya yarda cewa akwai Allah ɗin duk da idanunmu ba sa gani kuma in mun laliba ba za mu iya taba shi ba kuma kunnen mu ba sa jin muryarsa ko sautinsa amma dai mun yarda cewa akwai shi ta hanyar lura da ayyukansa kawo rana da kawo dare saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da kashewa da rayawa da arzikawa da talautarwa da bayar da mulki da kwacewa dukkan waɗannan ayyuka ne na Allah to waɗannan ayyuka matukar akwai rana to wannan babbar shaida ce cewa akwai Allah dan mun san rana ba ita sai kanta ba saboda haka Allah ya samar da ita matukar akwai dare matukar wata zai fito da daddare da taurari to waɗannan alamu ne na samuwar Allah amma babu yadda za a yi ka ganshi da ka ko kuma ka taba shi da hannunka ko ka ji sautin sa da kunnenka subhanahu wa ta'ala to mutum ya yarda cewa akwai Allah bayan ya yarda akwai shi sannan kuma yarda da cewa ubangiji ta'ala din nan shi kadai ne yake da rububiyya shi kadai ne rabbu wanda kalmar rabbu ita kadai tana nufin ababai guda hudu tana nufin halitta wato shi ya halitta dukkan halitta ya samar da su daga bawu sannan kuma tana nufin arzutawa ubangiji ta'ala shi ke arzuta dukkan halitta dan adam da dabbobi da halittun da ke cikin ruwa da waɗanda suke sarari da ubangiji ta ala ke arzuta shi ke koro iskar da muke shaƙa sannan wadda muka fitar daga cikin mu kuma wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kora ta inda ya dace ta shi ke saukar da ruwa shi ke fitar da tsirrai shi yi wa dan adam gata ya kewaye shi da ni'imomi waɗanda ba za su lissafu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim illa za ku yi kokarin lissafa ne'imomin Allah ba za su kidari ba sannan yadda ke kula da mu ke kula da dabbobi shi ke kula da kwari shi ke kula da dukkan halitta gaba daya wato ne mai halitta ne mai arzuta halitta sannan abu na uku kuma ne mamallakin halitta ko mai ka gani a duniya mallakar sa ne wani bai yi tarayya da Allah ba wajen mallakar wani abu a filin duniya sannan abu na hudu ne mai gudanarwa abin da ake kira a tadbir yudabbirul amra shi ke gudanar da dukkan al'amari gudanar da al'amari bambanta lokaci gudanar da al'amari ne yini mai dauke da awa goma sha biyu ubangiji ya bambanta yanayinsa akwai sanyin safiya akwai lokacin hantsi akwai tsakiyar rana bayan ta taki akwai lokacin azhar akwai la'asar amma kuma duk yini ɗaya ne awa goma sha biyu sannan kuma ya bambanta dare din kansa ta hanyar akwai goshin almuru akwai bayan isha'i akwai tsakiyar dare kuma akwai karshen dare duk waɗannan ubangiji ya bambanta waɗannan yanayin kuma shi ne ya kaddara ababen da ake a cikin kowane lokaci cikin lokutan nan ya hore yi ne domin mutane su tafi neman abincinsu ya kawo duhun dare domin mutane su samu hutu su kwanta su yi barci gabansu su sake samun nishaɗi na sake yin motsi washe gari don ubangiji da Allah ke yin wannan sannan shi ke kawo ruwan sama shi ke fitar da tsirrai sannan shi ya bambanta yanayi a cikin shekara a wani lokacin a yi zafi mutane su rinka kwana a waje a wani lokacin a yi sanyi mutum ko bayan ya shiga ɗaki sai ya kai wuta don ma ɗakinsa sannan wani lokaci a wannan da ake da su a yi ne zanto sun fi tsawo sama da wanda ake da su da daddare dare ya zanto gajere bai fi awa tara ko goma ba ko awa goma sha ɗaya yayin da yini zai zama yana da tsawo wani lokacin kuma sai ya bambanta haka ka samu yini ne dare ne ke da tsawo wajen awa goma sha biyu ko sha uku amma kuma yini ya zama awa sha daya ko wani abin da bai kai haka ba da Allah madaukakin sarki ke bambanta wannan to wannan shine at-tadbir na daga cikin at-tadbir san sa fifita wani akan wani dauka wani akan wani to waɗannan ababai dai guda hudu sune ne abin da imani da Allah ya kunsa amfanin wannan idan mutum ya yi imani ubangiji da Allah ya halitta shi to kenan ya san kuma cewa shi zai sake farfado da shi bayan mutuwarsa amfanin wannan idan mutum ya yi imani da cewa Allah ke gudanar da duniya wannan zai sa duk halin da ka samu kanka a ciki na akwai ba kida humancin ka bane in ka samu ba dabara ka bace ba a lissafin da Allah ya yi da kasafin da ya ne a lokacin ya yi kasafin da kai ka samu in kuma ka rasa ba dolancin ka bane ba da toshewar kwakwalwarka a lissafin da ubangiji ya yi na wannan shekarar ko na yinin ba a yi lissafin da shi ba dan shi ne ke gudanar da al'amura gaba daya kokarin mutum baya sa ya samu sannan kuma dolancinsa kuma baya sa ya rasa ya danganta yaya Allah ya yi kasafi a wannan shekarar ko a wannan yini tun da ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muke rarraba rayuwar mutane a duniyar wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ko muka fifita waɗansu daga cikin su akan waɗansu liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan dan bangare yawa bangare amfani wanda aka dauka shi zai yi amfani da nakasar shi shi ma na kasa da shi zai yi amfani ga wanda yake na sama da shi ta wata hanyar wannan dan wata hikima ta Allah subhanahu wataala to wannan shine abin da ake kira rububiyya ta ubangiji halittar duniya da kasafin abin da ke ta da lura da ita wannan shine rububiyya din daga nan abu na uku sai mutum yi imani da uluhiyya ta ubangiji abin da ake nufi da uluhiyya kasancewarsa ilahu abin bauta wanda shi kadai za a bautawa ba za a bautawa kowa ba sai shi banda shi ba a bautar kowa a bankasa subhanahu wa ta'ala duk wanda ya sallah ko azumi duk wanda ya kiyamul laili duk wanda ya salati ko zikiri to zai yi ne dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada ba dan wani ya bashi lada ba ko banda Allah ba mai ikon ba da lada ba duk wanda yake son alkhairi zai roki Allah ne duk wanda yake bukatan a tsare a tsare shi daga sharri to kuma zai nemi kariya da tsari ne a wajen Allah dan shi kadai ne sai biyo dan adam kariya dan adam bai sai baka kariya ba ko ka ga a ganin ido dan adam ya tsaya yana kare ka mai kariyar shi ne ubangiji domin shine ya ba shi energy da karfi da karsashin da zai tsaya a tattare da kai cikin rabin minti Allah na iya zare lafiya ta tare to in shi ne mai kariyar ka ke nan kariyar ka babu ita kenan ba ta da tsaro amma kuma Allah madaukakin sarki sai ya sake sa wani a madadin wancan ya sa wancan ya wakilci wancan duk akan ka domin in wannan ne kadai ke baka kariya ranar da babu shi to babu wani shi amma tun da Allah ne ke bada kariya in ya baka wannan yau wata rana sai ya kaddara maka wancan wata rana ya kaddara maka wancan wato ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ilahu abin bautar mutane wanda mutane za su roƙa lokacin da suke da bukata wanda kuma za su nemi tsaro da kariya a wajen sa dan ya kare su to wannan shine ilahantaka ko uluhiyya daga nan sai abu na hudu dangane da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala imani da Allah wato shine kadai ta Allah ta fuskar sunayensa da sifofinsa yana da sunaye yana da sifofi kun san ku akwai bambanci tsakanin suna da sifa akan ce Musa ya zanto suna ne na wani mutum daga cikin mutane idan aka ce dogo ko gajere kaga wannan sifa ne akan ce Ibrahim ya zanto suna ne na wani daga cikin mutane idan aka ce baki ko fari kaga wannan sifa ce daga cikin sifofi to a ce suna daban kuma sifa daban ubangiji ala yana da sunaye sannan kuma yana da sifofi dukkanin su abinda suke nuna wa kamalarsa domin duk lokacin da aka ce mutum yana da sunaye guda biyu ko uku to lallai sun fi wanda yake da suna guda ɗaya kaɗai domin wani abu da yake yi ne yake da tasiri wajen samun masa sunaye ko sifofi a ce ai malami ne kuma dan kasuwa ne kaga ya fi malami kadai ko dan kasuwa kadai sannan a ce malami ne kuma jarumi ne ai ya fi malami wanda yake kuma ba jarumi ba rago kadai sannan a ce dan kasuwa ne kuma mai kyauta ne ya fi dan kasuwa kadai wanda yake kuma maro tarin sufofi yana ƙara ba mutum tarin kamala dan haka Allah shi kadai ya zanto ar-Rahman ya zanto ar-Rahim ya zanto al-Malik al-Quddus ya zanto as-salamu mumin ya zanto al-muhaimin ya zanto al-aziz al al-mutakabbir ya zanto al-aziz ya zanto al-hakim ya zanto al-ali ya zanto al-a'la ya zanto al-muta'al ya zanto al-qahhar ya zanto al-qarib dukan waɗannan suna ƙara tara kamala ne tattare da shi subhanahu wa ta'ala don kowane ɗaya yana da ma'anar da ɗayan baya da ita to kenan ma'anoni ne suke kididduguwa game da shi subhanahu wa ta'ala da haka ba mai sunaye irin nashi ba ko mai sifofi irin nashi subhanahu wa ta'ala kadai ta shi ta fuskar suna da sifa wannan bangare ne daga cikin imani da Allah idan mun fahimci wannan a gurguje wato kenan imani da Allah yana nufin waɗannan ababe guda hudu imani da cewa ubangiji samamme ne akwai shi yana nan imani da cewa ubangiji da Allah shi kadai ke da rububiyya wanda mun yi fashin bakin rububiyya imani da cewa shi kadai ke da uluhiyya wanda mun bayyana mai dana uluhiyya sannan imani da cewa ya kadaita subhanahu wa ta'ala ta fuskar sunayensa ta fuskar sufofinsa to wannan fa imani da Allah kenan wanda kawai idan ka tashi lissafi za a ce imani da Allah a wuce amma in ka tashi bayani wannan shine hakikanin bayanin sa to idan ko har mutum ya san wannan kuma ya san wannan shine bayanin imani da Allah a ce kenan ya san cewa in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne ya san cewa in ya kamu da laulayi da rashin lafiya abin daga ubangiji ta'ala yake in ya samu koshin lafiya kuma ubangiji ta ala ne ya so ya ni'imce shi da wannan dan shi ke bayarwa shi ke hanawa subhanahu wa ta'ala to wannan shine hakikanin imani da Allah to daga nan sai imani da mala'iku da imani da littattafai da imani da manzanni waɗannan ababai guda uku imani da mala'iku imani da littattafai da imani da manzanni dukkaninsu malamai suna kasa su gida biyu ne su wannan guda uku domin akwai imani da mala'iku a dunkule mutum yadda akwai mala'iku akwai kuma imani da su filla filla cikin bayani da fashin baki idan aka ce mutum yi imani da su a dunkule wato kenan wajibi ne in yadda akwai waɗansu halitta su ne mala'iku wanda manzan Allah ya bayyana cikin hadisin musulun cewa Allah ya halicce su daga haske sinadarin halittar su ya sha bambanta da dan adam dan adam daga ƙasa su ko an halicce su daga haske sannan kuma mala'ikun nan adadin su yana da yawa population din su ya fi na mutane abin da ke nuna haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi yace a saman duniya ta daya akwai wani daki yana saitin Ka'aba da ke nan kasa yadda halitta na mutane suke zuwa su yi dawafi ga dakin Ka'aba a nan sararin duniya haka mala'iku kuma ke tsawafi a wancan ɗakin a sama ta ɗaya da ake kira baitul izza ko baitul ma'mur wanda Allah ya rantsa da shi wal baitul ma'mur ɗaki abin rayawa to manzo Allah ce shi wannan albaitul baitul ma'mur a kowane yini mala'ika dubu saba'in ke shiga su yi ibada a cikinsa idan suka fita wace gari wata dubu saba'in ɗin ce wace gari wata dubu saba'in tun daga farkon halittar duniya har Allah ya tafi kiyama kaga dubu saba'in dubu saba'in su kwanakin duniya nawa ne na lissafin shi yasa Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa zikra lil bashar kaga adadin suna da yawa idan mun kalli wannan hadisi ko da dubu ɗaya ɗaya ne kamar yadda wani hadisi ya nuna so yawan kwanakin duniya a abin ba kaɗan bane ba to ballantana dubu saba'in wannan ɗaya kenan na biyu akwai wani hadisin da manzo Allah ya ce afata sama'u wa hukka laha anta isa sama ta yi ƙara wato manzo Allah ya ji karan da kansa yace ya tantance ga kansa yayin wannan karan domin babu wani wuri da ya kai filin tafin hannu daya sai akwai mala'ika a wajen ko yana ruku'i ko yana sujada ga ubangiji to kaga wannan ma abin da ke nuna maka lalle mala'iku dangi ne masu yawa yan dangi ne ba kadan bane su to dole mutum ya yi imani da wannan imani da mala'iku na cikin imani da halittar su imani da wannan yawan nasu sannan kuma Allah ya bambanta su ba girman su daga wani ya fi wani girma akwai mala'ikan da ke da fuffuke biyu akwai mai fuffuke uku akwai mai hudu kamar yadda aya ta bayyana cikin suratul fatir alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir wato wannan aya ta nuna mala'iku manzanni ne na Allah su kuma a cikin sa akwai mai fuffuke uku akwai mai hudu akwai mai biyu sai Allah ce yazidu fil khalqi ma yasha amma yana daɗi a cikin halittarsa abin da ya ga dama a ce akwai wanda yake da fuffuke kuma sama da hudu shi yasa manzo Allah ce na ga malaika Jibril a daren Isra'i wal Mi'raj na gan shi yana da fuffuke dai dai har guda ɗari shida kowane fuffuke inda zai bude shi zai rufe maka sama ba za ka ga sama ba to kaga wannan ke nuna maka ake suna da girman halitta kuma su mala'iku ga yawa da kuma girman halitta sannan kuma su mala'iku jinsi ne guda daya ba kamar wani maza da mata su jinsi ne guda daya sannan su mala'iku gaba ɗayan su ubangiji ala bai sa suna da bukata zuwa ga abinci da abin sha ba irin yadda muke da bukatar abinci da abin sha su ba sa bukatar abinci ba sa bukatar abin sha ba sa hayayyafa tunda aka yi su population ɗinsa haka yake baya karuwa baya raguwa sannan kuma su mala'iku ba sa saban ubangiji cikin ibada suke koyaushe Allah yake yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa gajiyawa sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saban Allah da abin da ya musu umarni suke yi suna aikata abin da yake su to wannan shine imani da mala'iku a jumlace ka yadda da su gaba ɗaya ta wannan fuska da muka ambata sinadarin halittarsu shine haske danginsu suna da yawa sannan su ba maza da mata bane irin yadda muke maza da mata sannan ba sa ci ba sa sha irin yadda muke bukatan ci da sha sannan kuma sun bambanta ta fuskar girman jiki da girman halitta kankanin cikin su ma ya fi dan adam mafi girma girma so balantana babban cikin su kuma to sannan kuma wato ainihin a cikin ibada suke ko da wani lokaci ba sa saban ubangiji to wannan shi ne imani da mala'iku a jumlace amma imani da mala'iku filla filla kuwa to wannan sanin waɗansu ɗaiɗaikun cikinsu da ayyukansu irin wanda aya ta alkur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da aikinsu to wannan cikin ramar Allah sai zanto mala'ikun da aka bayyana sunayensu da irin ayyukansu wanda wajibi ne mu san su da ayyukansu dukkan mu nan a matsayin mu na musulmi adadin su kaɗan ne daga ciki dai akwai mala'ika jibril wanda shine mafi shahara cikin mala'iku don shi ne shugaba cikin mala'iku kuma kowa ya san aikin mala'ika jibril shine dan aike ne shi daga Allah zuwa ga annabawa to daga cikin su na fuskar shahara akwai mika'il mika'il mala'ika ne da ubangiji ta'ala ya wakilta masa taskar ruwan sama da fitar da tsirrai tana hannunsa Shi ne wakili ta hanyar raba ruwan sama a duniya wakili ta hanyar fito da tsirrai daga ban ƙasa. tun daga abin da zamu ci da abin da dabbobi za su ci da sauran shukokin da dan adam ma baya amfana da su ko dabbobi to wannan abin da ke nunawa idan har mala'ika daya zama shine wakili tsakanin Allah da dukkan annabawa wanda annabawan suna da yawa lalle aikin mala'iku ba karamin aiki bane idan har mala'ika ɗaya shine wakilin taskar ruwan sama da tsirrai ko da a ce gonakin jihar Yobe da ruwan da ya sauka kawai a damanar bana zuwa yanzu a ce mutum ɗaya ne ke kula da wannan ai ruwan ba kankani bane ba balla tara ta din duniya gaba ɗayan ta to malaika ɗaya ke kula da wannan wanda ke nuna girman halittar mala'iku da kuma capacity din su na ayyuka da suke yi abubuwan da suke iya ɗauka ko su ajiye ko su aiwatar ko su zartar lallai ba kankani bane ba waɗannan mala'iku da mika'il da jibril sunansa ya zo cikin alkur'ani sunansa ya zo cikin hadisi sannan akwai mala'ika mai suna Israfil wanda ne zai busa idan ya busa a cikin kafa kowa zai mutu ya sake yin busa ta biyu da kowa zai tashi kamar yadda Allah ya nuna haka a cikin suratul namli da kuma cikin suratul zumar to shi Israfil sunansa bai zo ba haka a cikin alkur'ani amma ya zo cikin hadisi manzon Allah idan ya tashi yin sallar dare yakan yi addu'a ta buɗe sallah addu'ar da yake yi ita ce bayan yayi kabbara sai ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم abinda wannan addu'a take cewa ya Allah ya ubangijin Jibril ya ubangijin Mika'il ya ubangijin Israfil ya wanda ya kagi halittar sama da kasa ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba kai ne masanin gaibu abin da ke ɓoye kuma kai ne kasanin sanin masanin abin da ke bayyane kai za ka yi hukunci a tsakankanin bayi ranar tashin kiyama dangane da abin da suke sabani a kai shi yadda ni zuwa ga abin da yake shine daidai cikin abin da mutane suke sabani a kai da wannan manzan Allah ke bude sallar dare to kaga anan manzo Allah ce Jibril ne ce Mika'il sai ce Israfil cikin hadisin da Imam Muslim ya rubuta to shi Israfil aikin sa shine busa a cikin kansu akwai mala'ikan da ake kira da suna Malik wanda shine shugaban mala'iku da suke gadin wuta wannan sunansa ya zo a cikin suratul zukhruf wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq ولكن أكثركم للحق كارهون sunan sa ma'adik sannan akwai mala'iku guda biyu munkar da nakir wanda su za su yi wa mutum tambaya a cikin kabari bayan an binne shi bayan mutane sun juya sun tafi za su mutum su tambaye shi ya ba da ansa game da tambayoyin da za a yi masa ɗayan su sunan shi munkar na biyun sunan sa nakir to irin waɗannan mala'iku da aka bayyana sunayensu da su dole mutum ya da ke zane girman mulkin Allah sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu kuma ya sake busawa kowa ya ji karan dan ya tashi fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira wanda wannan abin da ke nuna wa girman mulkin Allah dan tsoron Allah ya shiga cikin mu akwai mala'ikun da suke kula da ayyukanmu abinda muka ce da abinda muka yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abin da kika ce ko abin da kika faɗa mala'ika ya rubuta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina fa'aluna ya alamuna ma taf'alun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid malamin suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi ko kogi da mai nakuda take sai mala'ikan ya rubuta ba abin da zaka yi da bakin ka wanda bai rubuta ba ko sharri ko alkhairi kuma a kansa za a yi maka hisabi za a miki hisabi ranar tashin kiyama to a ce wannan abin da ke nunawa in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni suna lissafin ayyuka na suna kidayar kalmomin da na faɗa ko na sharri ko na alkhairi ashe dole ne in kyautata magana ta har sai da yanzu to ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi ayyuka na na gaba ba zan aika sharri ba sai alkhairi saboda mala'ikun Allah suna lura da ni kai ga wani dattijo a unguwarku ko kanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko abokin mahaifinka zaka ji kunyar kai wata mummunar kalma a gaban idan sa dan kana jin kunyarsa sa to ina ga in mala'ika yana gadin ka yana tsaron ka a ce kai mummunar kalma to wannan ke nuna ashe imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam wajen ya sa dan adam ya zanto mai tsoron Allah ya sa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah dokokin Allah iri biyu ne dokokin da ya tsara tsakaninmu da shi dokokin da ya tsara mana tsakaninmu da junanmu dokokin sa tsakanin mu da shi kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da hailala da salati da sauran abubuwa da shiga cikin imani da shiga cikin musulunci dokoki ne da suka shafi alakar mu da ubangiji amma dokokin da suka shafi tsakanin mu da juna saye da sayarwar mu zamantakewa na auratayyar mu zama na makwabta da juna zama tsakanin iyaye da 'ya'yansu tsakanin dangi da dangi wannan don Allah ya tsara yadda za mu zauna tsakaninmu da junanmu to duka waɗannan ɓangarori guda biyu da abin da yake tsakaninmu da Allah da abin da yake tsakaninmu da junanmu duk mala'iku suna gadi suna lura suna sofa bijin ɗin su ga me muke yi me muka sai kan haka za a baka takardar ranar tashin kiyama akan haka za a baki takardar ki ranar tashin kiyama da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wato kowane dan adam za a rataya masa takardar aikin sa ranar tashin kiyama ya zanto takarda ce da zai iya budewa ya karanta kuma a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta takardarka ta ishe ka hisabi a yau ranar tashin kiyama ke to dan haka wannan abin da yake nunawa lallai in dan adam yana da kyakkyawan imani da mala'iku to za ka ga cewa ayyukansa da maganganunsa suna yin kyau idan kaga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne dan idan ka san ana gadin ka ana lura da kai an sa ka aiki kuma an sa wani yana supervision ɗinka dole zaka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali to ubangiji ta ala sanya mala'iku suna supervision mu, game da mai muka ce mai muka aikata a ce mai hankalin cikin mu shine wanda ke tuno wannan sai imani da mala'iku din nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa to imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihin duniya face sai da ya turo musu da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nazir wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tagut wadannan ayoyi suna nuna kowace al'umma an tura mata manzo sannan su manzanni jakadu ne wanda suke isar wa mutane me Allah yake so ku yi me Allah yake so ku bari me yake so ku ce menene baya so ku ce shine aikin manzanni a duk inda suke a faɗin duniya su yi bayanin dokokin da suke tsakanin mutane da ubangijinsu da dokokin da suke tsakanin mutane da junansu to su manzanni ɗin nan a jumlace wannan shine aikinsu amma idan mutum zai imani da manzanni a filla filla wato dole ne kowane ɗaya daga cikin mu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin alkur'ani mai girma sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su a cikin alkur'ani ko ubangiji allah ya bayyana manzanni ɗai har guda ashirin da biyar sunayensu da inda aka tura su annabi nuhu na ciki annabi ibrahim na ciki annabi musa da annabi isa suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki waɗannan sune guda biyar da suka tsara sauran falala wanda Allah ya hada su cikin aya daya a suratul ahzab da kuma suratul shura yace wa idza akalna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhin minka manzan Allah kenan wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kuma haka yace a cikin suratul shura shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan annabi nuhu kenan والذي auhayna ilayka من Allah الله wa وما وصينا به ibrahima wa musa wa isa ana ولا ad فيه wa la wadannan sunan shugabannin manzanni gaba daya duk wadanda ba wannan ba yana karkashin wannan ta fuskar daraja da falala duk wadanda suka biyo baya suna biyo bayan wannan ne annabi hudu wanda aka turo zuwa ga adawa da annabi salihu zuwa ga samudawa duk waɗannan suna bayan waɗannan annabi shu'aibu zuwa ga mutanen birnin madiyan duk suna bayan waɗannan ne da annabi yusuf duk suna bayan waɗannan ne annabi yaqub duk suna bayan waɗannan ne abin nufi dai dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su al'ummomin da aka tura annabawan zuwa gare su to shi wannan imani da manzanni amfaninsa ga ɗan adam shine wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube kowa ya abin da ya ga dama sai ya saukar musu da dokoki da ya tashi turo doka bai je hota daga sama ba mutane su tafi sai ya aiko mala'ika zuwa wajen annabi zuwa wajen mutanen dan yi wa mutane gata ba yanda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar annabinsa a zamanin annabi Musa duk wanda bai bi shi ba ya taɓe a zamanin annabi Isa duk wanda bai bi annabi Isa ba to yayi hasara a zamanin annabi ibrahim duk wanda ya aiki ba da dokar da annabi ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe a yanzu kuwa a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya taɓe yayi hasara dan annabawa su ne ba tsakanin Allah da bayansa Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautinsa ba za mu ganshi da ida ba amma zai turo mala'ika mala'ika ya fadawa wa annabi annabi ya fada mana me Allah yake so mu yi shi yasa bin annabi ya zama dole laqad kana lakum fi rajulin mulkin Allah sannan dukkan duniya gaba ɗaya mala'ika ɗaya ne zai busa kowa sai ya ji ya mutu kuma ya sake busawa kowa ya ji karan dan ya tashi fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira wanda wannan abin da ke nuna wa girman mulkin Allah dan tsoron Allah ya shiga cikin zukatan mu akwai mala'ikun da suke kula da ayyukan abin da muka ce da abin da muka yi yanda tun daga safe zuwa yanzu duk abin da kika ce ko abin da kika faɗa mala'ika ya rubuta wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina yaf'aluna ya'lamuna ma tafalun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid malamin suka ce daidai da nishi da mara lafiya zai yi ko kogi da mai nakuda take sai mala'ikan ya rubuta ba abin da zaka yi da bakinka wanda bai rubuta ba ko sharri ko alkhairi kuma a kansa za a yi maka hisabi za a miki hisabi ranar tashin kiyama to a ce wannan abin da ke nunawa in har na san a cikin mala'ikun Allah akwai masu kula da ni suna lissafin ayyuka na suna kidayar kalmomin da na faɗa ko na sharri ko na alkhairi a ce dole ne in kyautata magana ta har ke da ya zanto ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi ayyuka na na ba zan aika sharri ba sai alkhairi saboda mala'ikun Allah suna lura da ni ko ta akai ga wani dattijo a unguwarku ko kanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko abokin mahaifinka za ka ji kunyar ka yi wata mummunar kalma a gaban idansa dan kana jin kunyarsa to ina da in mala'ika yana gadin ka yana tsaronka a ce yi mummunar kalma to wannan ke nuna a ce imani da mala'iku yana da tasiri wajen gyara dan adam wajen ya sa dan adam ya zanto mai tsoron Allah ya sa dan adam ya zanto mai tsare dokokin Allah dokokin Allah iri biyu ne dokokin da ya tsara tsakanin mu da shi dokokin da ya tsara mana tsakanin mu da junan mu dokokin sa tsakanin mu da shi kaga da sallah da azumi da abin da ya shafi aikin haji da abin da ya shafi zikiri da hailala da salati da sauran abubuwa da shiga cikin imani da shiga cikin musulunci dokoki ne da suka shafi alakar mu da ubangiji amma dokokin da suka shafi tsakanin mu da juna saye da sayarwar mu zamantakewa na auratayyar mu zama na makwabta da juna zama tsakanin iyaye da 'ya'yansu tsakanin dangi da dangi wannan don Allah ya tsara yadda za mu zauna tsakaninmu da junanmu to duka waɗannan ɓangarori guda biyu da abin da yake tsakaninmu da Allah da abin da yake tsakaninmu da junanmu duk mala'iku suna gadi suna lura suna tufa bijin ɗin su ga me muke yi me muka kan haka za a baka takarda ranar tashin kiyama akan haka za a ba shi takardar kiraran tashin kiyama da Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك hasiba. wato kowane dan adam za a rataya masa takardar aikin sa ranar tashin kiyama ya zanto takarda ce da zai iya budewa ya karanta kuma a ce da shi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta takardar ka ta ishe ka hisabi a yau ranar tashin kiyama ke to da haka wannan abin da yake nunawa lallai in dan adam yana da kyakkyawan imani da mala'iku to za ka ga cewa ayyukansa da maganganunsa suna yin kyau idan ka ga ayyukan dan adam suna muni da maganganunsa imaninsa da mala'iku ya zama gurbin imani ne dan idan ka san ana gadin ka ana lura da kai an sa ka aiki kuma an sa wani yana supervision ɗinka dole za ka tsaya ka yi aikin nan mai kyau a matsayinka na mai hankali to ubangiji ta ala sun yi mala'iku suna supervision ɗinmu mu game da me muka ce me muka aikata a ce mai hankalin cikin mu shine wanda ke tuno wannan sai imani da mala'iku nan ya taimaka wajen gyara maganganunsa da ayyukansa to imani da manzanni shi ma ya kasu gida biyu imani da manzanni a dunkule cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale wata al'umma ba cikin al'ummomi a tarihi a face sai da turo musu da manzo wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ودنا أيوين سنة نقول قوة الأمة أن تلا متى منزو sannan su manzanni jakadu ne wanda suke isar wa mutane me Allah yake so ku yi me Allah yake so ku bari me yake so ku ce menene baya so ku ce shine aikin manzanni a duk inda suke a faɗin duniya su yi bayanin dokokin da suka tsakanin mutane da ubangijinsu da dokokin da suka tsakanin mutane da junansu to su manzanni din nan a jimlata wannan shine aikin su amma idan mutum zai imani da manzanni a filla filla wato dole ne kowane ɗaya daga cikin mu ya san adadi na manzanni da Allah ya bayyana mana su cikin alkur'ani mai girma sunayensu da al'ummomin da aka tura zuwa gare su a cikin alkur'ani ko ubangiji da ala bayyana manzanni ɗai-ɗai har guda ashirin da biyar sunayensu da inda aka tura su annabi nuhu na ciki annabi ibrahim na ciki annabi musa da annabi isa suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam na ciki waɗannan sune guda biyar da suka tsara sauran falala wanda Allah ya hada su cikin aya daya a suratul ahzab da kuma suratul shura yace wa idza akhadna minan ka mithaqahum wa minka wa min nuhin minka manzon Allah ke wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam kuma haka yace a cikin suratul shura shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan annabi nuh kenan wallazi auhayna ilayka manzon Allah kenan kuma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimu ad-din wa la tafarraqu fi wadannan sune shugabannin manzanni gaba daya duk waɗanda ba wannan ba yana karkashin wannan ta fuskar daraja da falala duk waɗanda suka biyo baya suna biyo bayan wannan ne annabi hudu wanda aka turo zuwa ga adawa da annabi salihu zuwa ga samudawa duk waɗannan suna bayan ne annabi shu'aibu zuwa ga mutanen birnin madiyan duk suna bayan waɗannan ne da annabi yusuf duk suna bayan waɗannan ne annabi yaqub duk suna bayan waɗannan ne abin nufi dai dole mutum ya san waɗannan annabawa da kuma inda aka tura su al'ummomin da aka tura annabawan zuwa gare su to shi wannan imani da manzanni amfaninsa ga ɗan adam shine wato ɗan adam ya gane faɗin rahamar ubangiji da Allah ya halicci mutane bai kyale su ba kara zube kowa ya abin da ya ga dama sai ya saukar musu da dokoki da ya tashi turo doka bai je hota daga sama ba mutane su tafi sai ya aiko mala'ika zuwa wajen annabi zuwa wajen mutanen don yi wa mutane gata ba yadda za a yi kowace al'umma ta samu tsira sai in ta bi hanyar koyarwar annabinsa. a zamanin annabi Musa duk wanda bai bishi shi ba ya taɓe a zamanin annabi Isa duk wanda bai bi annabi Isa ba to yi hasara a zamanin annabi Ibrahim duk wanda ya aiki ba da dokar da annabi Ibrahim ya zo da ita ba to shi ma ya taɓe a yanzu kuwa a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai bi dokokin da manzon Allah ya zo da su ba ya tabe yayi hasara dan annabawa su ne ba tsakanin Allah da bayansa Allah ba zai mana magana ba mu da shi mu ji sautin sa ba za mu gan shi da ido ba amma zai turo mala'ika mala'ika ya faɗawa wa annabi annabi ya faɗa mana me Allah yake so mu yi shi yasa bin annabi ya zama dole laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bin annabi shine tafarkin tsira dukkan mutumin da bayan zuwan annabi kuma ya ga yana da ra'ayi yana da tacewa cikin wani abu na addini to ya tabbatar yayi hasara minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasas alayk cikin su akwai wanda mun baka labarin su akwai wanda mun baka labarin su ba to ashe kuma littattafai ma ba duka bane zaka san su Allah ya bayyana littattafai guda hudu ne kawai duk cikin littattafan da Allah ya saukar masu dimbin yawa amma an bayar da sunayen guda hudu ne at-taura da injila da zabura da sai alqur'ani banda shi kuma babu wani littafi da aka yi bayanin su cikin alqur'ani ashe waɗannan da aka bayyana mana su su ne ya kamata mu san su bisa ga filla filla in yi imani da cewa attaura littafin annabi Musa ne linjila littafin annabi Isa ne zabura littafin annabi Dawud ne sannan kuma qur'ani littafi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan matambayi ya tambaye ni annabi shu'aibu ya zo da littafi da aka tura shi yanzu zan ya zo da littafi ya sunan littafin sa in ce ban sani ba tunda Allah bai bayyana sunan littafin ba cikin alqur'ani annabi hudu da annabi salihu su ma an saukar masa da littafai ban ce kwarai an saukar masa da littafai ba wani annabi face akwai littafi tare da shi to amma ya sunan littafin da aka bai wa annabi hudu ko da aka bai wa annabi salihu zan ce ban sani ba ko ba inda za a yi sani tunda Allah bai bayyana shi cikin alqur'ani ba manzo Allah bai bayyana sa ba cikin hadisi sai dai in yi imani da shi a jumlace amma littafin annabi isa zan ce na sani sunan sa littafin annabi musa zan ce na sani sunan sa taura littafin annabi dawud sunan sa zabura littafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunan sa al ko sunan sa al-furqan ko sunan sa al-kitab ko sunan sa domin dukkan waɗannan sunaye ne na al mai girma ko ka ce masa alkitab ko ka ce masa annur ko ka ce masa alfurqan ko ka ce masa alquran dukkanin sa ayoyi sun nuna haka alhamdulillahi alladhi anzala ala عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا sannan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن sannan kuma إنه كريم sannan kuma yana cikin sunayensa nur fa aminu billahi wa rasulihi wan nur allazi anzalna ya zikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum to wannan imani da littattafai kenan kaga kai imani da littattafai a jumlace sannan kai imani da su a filla fillan su imani da manzanni a jumlace kai imani da su filla filla imani da mala'iku a jumlace imani da su filla filla shi yasa na muku guda uku nan kowanne ya kasu kashi biyu to wannan fa sune rukunan imani wannan fa duk bayanin su ne kaga ya sha bamban da lissafin su ko kidayar su lissafin su ko kidayar su ba wahala amma bayanin su shine wahala amma kuma bayanin nasu kuma shi zai sa ka rinka jin dandanan imani da su dan in ba bayanin imani su babu kawai kamar ka lissafa wadansu lambobi ne ka haddace goma shida tara sha daya sha biyu shikenan ka rike figas amma babu bayani filla filla kowanne da ya kunsa a cikinsu to daga nan sai imani da mai sai imani da ranar tashin kiyama imani da ranar tashin kiyama imani ne da shi ma na farko ana son ka yi imani da alamominta kafin zuwanta dan Allah ce fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad da'a ashratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum ai mutane ba abin da suke jira sai kiyama alamomin ta kusan daga sun zo da alamomin sun zo ita ba kuma za ta yi za ta zo da a ce yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama shine imani da mai alamominta to alamominta ko malamai sun kasa su kashe biyu akwai alamomi kanana akwai alamomi manya idan mutum zai lissafa su gaba ɗaya za su kai wajen alama ɗari da wani abu a yadda hadisai suka nuna su ko ayoyi na alkur'ani mai girma kaga zuwa manzan Allah alama ce cikin alamomin tashin kiyama yanzu ya zo ko bai zo ba ya riga ya zo mutuwar shi bayan ya zo alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama bude baitul maqdis alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama kuma an bude baitul maqdis tun lokacin Umar dan Khattab Allah shi kare da a gare shi duk waɗannan kaga alamomin tashin kiyama to akwai alamomi kanana akwai alamomi manya yanzu nan da muka lissafa alamomi ne kanana zuwan manzan Allah mutuwarsa bude baitul maqdis da alama ce sannan a nemi amana ta yi karanci a cikin jama'a ba masu rikon amana in ka samu mutum goma ka ba su amana in ka ci sa'a ɗaya ya rike amma tara sai sun ci ita ma na alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama nan da mutum mukami bayan bai cancanta ba ga wanda suka suka fi cancanta amma kuma shi ya fi shiga shi yake da uwa a murhu kaga ba zai fito gaya ba to wannan alama ce ita ma cikin alamomin tashin kiyama a da mutum ba dan ya cancanta ba sai dan ya san wani ko wani sun tashi ko wani sun daure masa gindi wannan alama ce cikin alamomin tashin kiyama kasuwanni su yawa manzo Allah ce ita ma alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama da a nan garin da kasuwa nawa ce daya amma a yanzu kasuwanni nawa ne suna da yawa yawan kasuwanni alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama kamar da manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana ƴaƴa su kan gare ma ƴaƴansu iyayensu su ranka rashin da'a alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama yin dogayen gine-gine alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama yanzu ko da akan titin nan kadai daga bakin wannan round about ka je har zuwa wancan rukunin gidajen rabin kaliyo dogayen gine-gine na rugby hawa daya hawa biyu da kuwa kila shekara goma ko sha biyu ko kaza da suka wuce sai ka tsaya ka samu gida mai bene amma da hawa biyu kila hawa uku har a je hawa biyar duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ya bayyana yawaitar mata da karancin mazaje wannan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama za a yi wani lokaci nan gaba wanda namiji daya zai zama mai kula da mace hamsin tsakanin matansa da kannansa da yayyansa da ƴaƴansa da jikokinsa wajen mace hamsin shi kadai ke kula da su haka manzon Allah ya bayyana cikin hadisin bukari wannan dan alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama manzon Allah ce yana daga cikin alamar tashin kiyama yawan girgizar kasa to kan girgizar kasa nawa aka yi tsakanin bara zuwa bana kadai an yi a Pakistan an yi a Iran an yi a Taki an yi a ina ne daga inda zaka ji mutum an yi hasarar dubu hudu dubu biyar dubu shida haka ake hasarar mutane dubu ashirin a girgizar kasa waɗansu kuma sassa gidaje ka duba tsunami disaster da aka yi wato girgizar kasa ce amma ta cikin teku ba ma ta fili ba wanda duk manzon Allah ya bayyana cewa wannan alama ce yawan ambaliyar ruwa alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama duk manzon Allah ya bayyana wannan sannan manzon Allah ce ta karu zaman yadda awanni zamu ga sanyi kaɗan awa ɗayan yau muna shekara ta dubu biyu da shida kamar ba shine awa ɗayan shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in ba 1990 da karubun zaman maza Allah ce za a yi wani lokaci za ka ga shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar mako ɗaya mako ɗaya ya zama kamar yini ɗaya yini ɗaya ya zama kamar awa ɗaya <laughs> kaga wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama yana daga cikin alamomin tashin kiyama intifaful ahilla wata ya kumbura ya zama kato manzo Allah ce za a ga wata na wannan yinin amma sai ka cewa wannan dan kwana uku ne <laughs> alamar da cikin alamomin tashin kiyama ranar da wata ya tsaya ka ganshi kato ko kwana biyu yayi ka daga ganin kamar dan kwana biyar ne duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama to akwai kuma zuwan dujal bayyanar annabi isa zuwan mahadi duk wani alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama to malamai suna kasa alamomin tashin kiyama gida biyu manya da kanana sukan ce babba daga cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take kafin bayyanar dujal sukan wato kanana karama kananan alamomi kenan sukan ce karama cikin alamomin tashin kiyama ita ce dukkan alamar da take ta faru ne kafin bayyanar dujal sukan ce babba ita ce dukkan wanda bayan bayyanar dujal duk abin da ya biyo baya sunansa babbar alama cikin alamomin tashin kiyama to dole mutum ya imani da wannan gurgudan yadda hadisan manzon Allah suka faɗa to sai sai mutum ya imani da zuwanta ita kanta tashin kiyama din ranar lahira din kenan yini na ƙarshe mafarar ta busa da za a yi don mutane su tashi gaba ɗayan mutane wani ba zai riga wani tashi ba za su tashi bai ɗaya illa iyaka farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan ya fito sai ga annabi Isa ya rike wata fila daga cikin tunas din al'arshi annabi Musa yace ban sani ba ko an tashe shi ne tun kafina ko kuma dama shi da aka yi musar mutuwa bai mutu ba manzo Allah ce ban sani ba to daga nan dan mutane fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira sai ga mutane gaba daya a filin tashin kiyama a wannan rana babu dan wani jikan wani babu matar wani babu kanan wani fa idza nufiqa fi suri fala ansabu bainahum yawma idhin wala yatasaalu idan aka yi busa a cikin kaho babu dangantaka tsakanin mutane ba cewa wani shine na wani wancan ita ce matar wani kowa shi kadai daga shi sai aikinsa za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane tsakanin rana da kan mutane kamar mil ɗaya mutane za su kasance gwargwadon kyawun aikinsu gwargwadon ni'ima da za su yi gwargwadon monin aiki gwargwadon wahala wani gumi da zai rinka cetowa daga jikinsa sai ya kawo masa daidai wurin alwala wani ya kawo masa gwiwa wani ya kawo masa kirji wani ya kawo mishi wuya wani har sai ya rinka limewa a cikin guminsa saboda mummunan aikinsa a daidai wannan lokaci waɗansu suna karkashin al'arshin ubangiji ba su san ma ana zafin ba Allah ya samu cikin su to haka mutane za su samu kansu a wannan rana maganar ka san wani ko na san wani duk ba ta taso ba magana ce me ka zo da shi na aiki da gari nana irin imaninka ba wanda za ka nema alfarma a wajensa miji ba zai tallafa wa mace ba mace ba za ta tallafa wa miji ba da ba zai tallafa uba ba uba ba zai tallafa ɗa ba malami da almajirinsa ba wanda zai tallafa kowa kowa yana karta, kowa yana cewa nafsi nafsi nafsi nafsi wannan ita ce ranar tashin kiyama akwai ayyuka da dama da za a yi a wannan rana daga cikin su akwai lissafin ayyukan mutane duk ayyukan da kai duk ayyukan da kika yi azumi qiyamul layl sada zumunci da'a ga miji tarbiyyar ƴaƴanki duk an lissafa su za a kirga daya biyu uku hudu har zuwa karshen su duk ayyukan da nayi da wanda kai da wanda muka yi don haka za a lissafa wannan shi ne ake kira hisabi dama shi hisabi lissafi to kaga lissafin ayyukan daban daga nan sai auna ayyukan auna ayyukan shine a dora su akan su kene dan a ga nauyin su dan akwai ayyuka da suka waɗansu sun fi wasu nauyi ka iya samun wannan aikin ya kai goma ga wani aiki guda ɗaya ne amma ya fi wancan goma nauyi to wannan zai sa bayan an ya aiki dan a ga yawan su sannan kuma sai a auna su akan kene dan a ga nauyin su a tantance nauyin ayyukan mutum dan a kai shi gidan aljanna wajen awon ayyuka hadisai sun nuna takardun da mala'iku suka rubuta ayyukanmu rajista din da duk abin da kai za a rubuta ita ce za a dora a kan suke ne a dora rajista ta kyawawan ayyuka zikiri karatun alkur'ani hailala Kiyamun laili tahajjudi itikafi sadaka kyautayi da'a a gamin tarbiyar yara a dora nan ɗaya kuma rajistar ta mummunan ayyuka zage-zage yi da mutane gulma hada faɗa. rashin kunya tsiwa rashin mutunci gatsune babu gaira babu dalili shi ma a dora akan nan sai a ga wanne ya fone yawa wanne ya fone nauyi wanda ya fone nauyi akan za a gina sakamako waɗansu hadisan sun nuna kuma za a ɗauki aikin da kansa kamar sallah za a yi mata gangan jiki sallar da mai ita ya ci ruku'i da sujada kaga kenan za ta zanto tana da kima tana da nauyi sallar da mai ita ya yar mubi ba yawa sai lada to ba yawa ba ladan ke irin wanda dandanan kamar an kore mutum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to za ta tashi miya da ita kyamusasshiya da ita amma wanda ya cika ruku'i za ta zanto cikakkiyar ta sai a dora kan sikeli a ga wanda ta fota yawa sannan kuma sai hadisai sun nuna za a ɗauki mutum shi kan shi a dora kan sikeli a ɗauki munanan ayyukanka da zage-zage da hayaniya a ɗora kan sikeli ka kuma sai a ɗora ka a ɗayanin nan bangaren a ga kai da ayyukan ka wanne zai rinjaye wani to a nan gurin kar wani ya dauka cewa duk wanda Allah bai wa kiba shirin nan zai ci bilis ba haka wani ba ba a rikin bilis a a san wani zai ga cewa to yadda yake labarin ne ba zai kai labari ba <laughs> haka wani ba Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kai itaciya yana wa dabbobi abinci to mutum ne siriri gashi baya da kiba sannan kuma baya da tsawo baya da kauri baya da riba sai da ya hau sai iska take kadawa sai reshen kamar ya fado da shi sai ta habbai suka gani sai suka yi masa dariya sai manzo Allah ce a tadhakuna min dikkati saqaihi wato kuna masa dariya dan kun gasi kaurin sa ya zama siriri yace innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud wannan siraran kaurukan nasa guda biyu in an dora kan suke ne sun fi nauyin dutsen Uhud a ranar tashin kyamu manzo Allah ke cewa za a zo da wani mutum gashi da girma da kiba sosai amma kuma idan an dora shi akan ne ba zai fi fuffuken kuda nauyi ba saboda baya da aiki na gari a ce abinda zai ya ka shine kyakkyawan aiki da imani da akida abinda zai sa ka zanto famko shine mummunan aikinka wato za a auna rijistar za a auna ayyukan kuma kai kanka mai aikin za a auna ka duk wannan a ranar tashin kiyama ummu na Aisha take cewa akwai waɗansu wurare da wani baya tuna wani manzo Allah ne kuma ya faɗa masa ita ce take cewa an ce za a tashi mutane ba mai tufafi a jiki yanzu haka za a zauna da ƴaƴa da iyaye da sirkai kowa ba kowa manzo Allah ce wai zai tuna wani ranar tashin kiyama har yanzu tana cewa wai yana tufafi ko bai da tufafi wahalar ta yi wahala yace kin ga lokacin da aka zo ana daukan ayyuka ana dora kan sikeli wani baya tuna wani bai ma san waye a gefen ko a gabansa ko a bayansa ba dan kowa da kansa yake kin ga lokacin da za a hau sirati lokacin da ake lissafin ayyuka wani baya tuna Shi shine wani mai hikima ke cewa nan miji kan ce da mata taimake ni masoyiyata nawa khairin ya karanta ko kamar kwaya na huta domin aikinsa bai cira ba wani son ta taimaka masa daidai da kwaya ta gero ko ta shinkafa cikin ayyukan su na ko ta ce da mijinta dubi mun zama da babu aibi mun yi daɗa dan jawabi irin maganganun soyayya nan an yi musayar maganganu na masu daɗi kin ga an yi awon hisabi alkhairi na ba zai yawa ba kin ga yanzu ina da kaya taimaka mini ko na baya ko da damini ko da kwaya duk abin koya buwaya a dayansu ba za shi samuwa ba ita ba za ta taimaka masa ba shi ba zai taimaka mata ba ya mutumin da ya gude bar mahaifiyarsa yau mai tirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nun yughni to ai kaga a wannan rana kenan kowa ta kansa yake to wannan ita ce kiyama dole ne da cewa akwai ta kuma alamar akwai mutuwa akwai alamar akwai kiyama ita ce mutuwa inda ba mutuwa da sai mutum ce babu kiyama mutum yana da dama ya ce shi ba zai je lahira ba yana da wannan damar in ya yarda cewa ba zai mutu ba shi nan ya huta da kiyama ba lantana a masa hisabi Inda har ba ka son gaje kiyama to yi iyakacin kokari kar ka mutu ka kuwa ai mutum bai sai hana kansa mutuwa ba matukar akwai mutuwa to akwai kiyama ita kuma mutuwa matsalar ta shine ba ta ba da notis rashin lafiya ba shi ke nuna an kawo maka notis ba ko an bincika fayil ɗinka yadda samari suke faɗa me yawa lafiyar sa kalau tuna buɗe fayil ɗin shi mai sani ba ba wai sai mutum ya rashin lafiya ba ba a ce mata kau dabara safurin ruwa ba ta hira ko gidan gafiya da bera baka tsar mata in ka je gudu ba Yan ta zo an daina yawo dan fashi ko ko barawo babu shingin kai da kawo ba ta tsarar sai da ciwo ita ba tare ta lafiya ba babu ruwanta ta cira sama ta sadado ta buge shaho ya fado a ruwa ta farma fado karkashin kasa in ta ba ta kyala sari da kurkudu ba san sari abin nan da yake cin katako mutuwa bata manta da shi ba da da kake yawo akan titi in ta zo an daina yawo ran fashi ko ko barawo babu shi jinke da kawo ba ta tare sai da ciwo ita ba tare ta lafiya ba ai ka gani manyan mutane sun mutu annaba ba da tana kuma ne manyan sarakuna sun mutu dubu dai ga sarakunan mu wanda sun ka rike kasar mu masu ko daraja gare mu dubu shehu jaddadin mu dan fodiyo amma ya mutu ka tana ba za mu dawoma ba yau ina sarkin musulmi bello ko abdul karimi musa ko abdul salami sun wuce wannan mukami ba sun tsaye wanda ta rage ba ka ko mulki da kasaita ne ba irin umarin dallaji korau ya mace a kuma su sallau haka yaro ɗansa kosau ba su talhatu yau a zazzau su a bace ina aliyu ba ba da wani sarakuna ne amma da sun tafi babu saura sun wuce sai an batan sosai tunanin dukiyarsu kyan adansu da kyan hawansu kawai ake iya tunowa yana da doki dubu yana da kaza yana da kaza yana da kaza ba ka ƙara ganin ɗayan su sun ba zuri'ar da sun bari ba saboda haka dai mutuwa ita ce alama ta zuwa tashin kiyama ka da mutuwa shine zai sa ka yaddar tashin kiyama ganin alamomin nan da muka lissafa shi zai sa ka yadda in yadda kiyama za ta zo to yaddan mu da wannan kuma shine zai sa mu gyara ayyukan mu duk abin da ka rasa a duniya in kana da imani baka yi hasara ba duk abin da ka samu a duniya in baka da imani baka da aiki nagari to kai ne cikakken hasarar zai da kuɗi da mulki da sarauta da malanta duk waɗannan su kaɗai ba sa ka sai in akwai imani akwai kyakkyawan aiki saboda haka wannan shine hakikanin imani da ranar tashin kiyama a jumlatansa a dunkulansa daga nan imani da kaddara imani da kaddara yana nufin ababai guda hudu abu na farko duk abin da ka gani ko kika gani ko na gani halittar Allah ne ba wani abin da ba halittar Allah ba ba abin da shi yake kansa da kansa ubangiji da Allah ce haza khalqullahi faruni ma za khalaqal ladina min duni bal zalimuna fi dhalalin mubin abu na biyu duk abin da ya faru a duniyan nan da wanda yake faruwa kafin faruwar salama Allah ya san shi ba wai yanzu ne ba Allah ya san shi abu na uku duk abin da kake gani a duniyan nan da wanda yake faruwa da wanda zai faru da wanda zai faru kafin ya faru rubutacce ne a wajen Allah alam ta alam anna Allah ya alam ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir fi kitabin komai yana rubuce daidai da zaman nan da muke yi da tattauna da waɗansu suke yi da wanda yake tsaye da wanda yake zaune da wanda ya gaji da wanda bai gaji ba da wanda yake rana da wanda yake inuwa duk inna zalika fi kitabi yana rubuta a wajen Allah tun kafin faruwar haka tun kafin Allah ya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin inda zalika ala Allah yasir sannan duk abin da kaga ya faru to Allah ne ya kaddara shi abin da yake nufi da kaddarawa ya tsaro faruwar shi kafin ya faru ya tsaro zai faru kuma sai ya faru gurgurdan yadda ya tsaro kamar in za a gina gida za a samu architect a ce ya zana ya zana sannan masu gini kuma su zo su gina wani lokacin su gina daidai da abin da ya zana ba rigi babu kari wani lokacin kuma su canja to yadda kaga da abin da ke faruwa a duniya dama zanen master plan din gina wurin ubangiji ya riga ya tsara ya zana shi kuma shi yana faruwa ne ba tare da canji ba a sai da abin da ya faru ba ko incident bane ba a'a kaddarawa Allah ya riga ya kaddara zai faru ba wai ya faru bane ko incident ne to wannan ita ce imani da kaddara Allah ya kaddara Allah ya halitta Allah ya sani Allah ya rubuta yana rubuta cikin littafi a wajensa in na san wannan kin san wannan ce duk abin da na samu yana cikin rubutaccen nan da Allah ya rubuta abin da na rasa yana cikin rubutaccen nan da na da a zazzauna saboda manya da ke baya su su samu damar gani kai ma mai aikin da can baya ka koma daga baya haka sai da ina ka koma na da tsakiyar fili saboda idan ana surutu za a dauki na da yawa ni ko ba zan iya tara hankali na in faɗa abin da ya kamata in faɗa ba kenan to wannan su ne rukunan imani guda shida ko bayanin su ina jin abin da ya rage mana shine a takaice alakar imani da ayyukan mutane na faɗa muku tun lokacin da na yi ta'arifin imani ko definition din imani na ce imani shine iqrarun bil janan wa nadqun bil lisan wa amalun bil arkan imani shine wato kudirin zuci da furucin baka da kuma aikin gabbai wannan shine imani ashe ba za ki taba zama mummuna ba sai kin zama mummuna ta wannan bangarori guda uku zuciyarki da harshen ki da ki da ayyukan ki na yau da gobe duk da ta zama mummuna baka kadai to wannan imanin munafikai kenan duk wanda ya zama imanin zuci kenan wannan ya zama baya da imanin ma gaba daya duk wanda ya zama a aikata kawai yana ayyuka irin na imani amma a zuciyarsa ba imani to wannan kuma ba mummuni bane dan kaga kafirai a zahiri sukan yi ayyuka irin na imani kaga suna tausayi da jin kai su kai taimakon abinci inda ake yunwa a yi girgizar kasa su je su ba da taimako ana fama da cutar kwalara su kai kyautar allurori da magunguna duk waɗannan ayyuka ne na imani amma zuciyarsu yamti babu imani da haka ba su lada a wajen ubangiji wa qaddamna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura da haka aka ce wujuhun yawma idan khaja amilatun nasiba ina ba an fahimta amila nasiba ga mutum zai aiki har ya gaji amma kuma tasla naran hamiya za su yi cikin wuta saboda sun yi aiki irin na imani amma a zuciyar babu imani a harshen babu imani sun tsani kalmar shahada sun tsani Allah sun tsani manzon Allah amma ga suna da tausayi da zin kai da rahama da kyauta da gina asibiti a nan gina magani a nan taimakon maraya a nan waya a can wurin, duk wannan ba abin suke da shi na lada tunda imanin aiki ne babu shi a zuciya babu shi a harshe a ce dole ne imani sai ya samu wannan gurbi guda uku harshe da kuma zuciya da kuma gabbai a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce imani yana da bangarori 60 da doriya a wani hadisin ce saba'in da ɗoriya, sittin da ɗoriya ko saba'in da ɗoriya. sai ce a'laha ƙaunu la ilaha illallah wanda ya fi girma cikin ɓangarorin imani shine faɗin la ilaha illallah shine bangare mafi girma adanaha wanda ya fi kankanta ɗan mai tsitsi cikin ɓangarorin nan sittin da ɗoriya, imatatul adha anil tariqi ɗauke wani abu mai cutarwa daga kan hanya kaga dutse ko kwalba wani zai taka da sa ya faci ko da mashin ɗinsa ko keke ko wani ya tuntuɓe ji ciwo sai ka ɗauke ko kika ɗauke kaga wani datti sai ka ɗauke shi kaga wani rami a hanyar mutane kila wani ya zo da daddare ya faɗa bai sani ba sai ka tsaya ka cike shi to wannan shine mafi kankanta dan tsitsi cikin bangarorin imani 60 da doriya na mai girman kuma la ilaha illallah to tsakanin mafi girman da mafi kankantar kuma za a ce akwai wadansu ɓangarorin da yawa to wannan kuma duk manzon Allah yayi bayanin su a ɗaiɗaikon hadisai daga ciki kiyaye haƙƙin makwabtaka yana daga imani tunda manzo Allah ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min bai imani ba yi imani ba ka ce wani ne ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makaucinsa bai aminta daga sharrinsa ba duk wanda makaucinsa ke jin tsoron sa zai iya masa sharri zai iya cutar da shi makwatin ka na jin tsoron ka iya masa sharri ka iya cutar da shi to kai baka da imani inji manzon Allah shi kiyaye haƙƙi makwabtaka ɗaya ne daga cikin bangarorin imanin nan sittin da ɗoriya girmama baƙo lokacin da baƙo ya zo ka dan uwanka ne ko abokinka ya kawo maka ziyara ko baki sun zo gidanki wannan girmama baƙo din yana daga cikin imani tunda manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu wato kenan sai mutum ya girmama bakon sa yana daga cikin abin nan yana daga cikin rukunin imani tana dan masa abinci abin sha wurin kwana idan ya kama ka bashi wurin kwana dan zai kwana ne amma ne rike bako shine kwana uku abin da ya kara kan kwana uku kuma mustahabi ne dan kar mutum kai kuma ka je ta har sai an gaji da kai kai ta zama ana tayo sai mutumin zai ta bace wallahi har yanzu bai tafi ba yaushe ne za ta koma ce wallahi har yanzu ba ta koma ba kin je kin zaure ba dole a gaji da ke ba amma kika kwana ɗaya ana marmari ana cewa wata ki kara mana ta a ah, wallahi ba komai akwai ayyuka akwai yara ana marmarin ka wata rana in zaka zo ba za a ka ba amma ka zo kai kwana goma ranar da zaka dawo sai mutum ce wallahi ba komai tafiya a gaba da shi yasa sai mutum ya yalla duba na musulunci sai a zauna lafiya mu bako ko shakka babu akwai shi cikin musulunci kuma alama ce ta karamci mutum ya zama mai girmama bakonsa shi yasa larabawa suke alfahari da wannan tun lokacin jahiliya su kafin zuwa musulunci yasa suka malamai suka tsunto fa'idoji wajen karama bako cikin kasar annabi ibrahim lokacin da malaiku suka zo wajensa hal ataka hadithu bayyi ibrahim al-mukramin idh dakalu alayhi fa salaman qala salamun munkarun har zuwa karshe suka tsuro fa'idoji na girman bako suka ce ko daga sallama da suka zo qalu salama shi kuma sun ce salamun ni rufu'a wato sai nuna sallamarsa ta fi tasu girma su tasu mai nasaba ce shi ko tashi mai rufu'a ce da dakalu alaihi ba Kalu salaman wato nusallimu alayka salaman domin salaman din ya zama fa'ulan bihi mansub ana kaddara masa fi'ili su sun yi amfani da jumla fi'iliya shi kuma sai ce salamun wato kaga shi ya zama khabar ne ana kaddara masa mubtada yayi amfani da jumla ismiya to jumla ismiya kuma ta fi fadin ma'ana sama da jumla fi'iliya wato idan ba ko ce assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sannu da zuwa sai ji wani dadi tun daga lokacin amma assalamu alaikum wa alaikum salam ka dai ma'ana ka bani wani alamar cewa lalle baka fara da zuwa assalamu alaikum kai sai ka ninka wa alaikum assalam wa rahmatullah A'a, ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ji daɗi tun daga wannan lokacin Sai wa lallai ya shiga gidan abinci ya aminta daga yunwa ya aminta daga kishirwa ya aminta daga dukan ruwan sama ko sanyin hunturu tun daga sallama ka bashi wannan suna shigowa ya ba su wuri suka zauna ba sai ana ta jefawa da yana kake sai da aka zauna zauna gashin fada zauna sai je ya yanka ya yanka injinin salim dan maraki ba dan maraki ya yanka <laughs> dan maraki baki guda uku ka yanka musu dan maraki irin ku ci ku tafi da shi duk wanda tun kafin a gaisa ya zo ya kawo da ya kawo kuma sai ya matsar da kwanan kusa da su dai idan ka ajiye kwanan daga nesa ba ko zai ɗauko zai ji kunya amma idan ka matsar da shi kusa da shi ko me yake bukata yana kusa da shi ba sai ya tambaya ba dole ne da cikin rukunan bakunta kuma ya zo daga nesa yana zuwa bayan an kawo abinci an kawo kaza kafin a ce komai a ce gashi nan gudan a ce kuma akwai ban daki dan karfe ba kuwa ce da Allah na ban daki yana yau rubuta a hannu duk wannan ya ci karo da ladabin karɓar bako duk waɗannan bukatu na dole ruwan sha abinci ban daki su ne abu na farko da ake bai bako har kafin a tsaya a yi doguwar hira amma wani zai doguwar hira shi bakon kuma yana matsayi kuma ya ji kunya da fada shi yasa wani yake alfahari da cewa shi mai kare mai mutuncin baki ne yake cewa saboda tsabar rike mutuncin baki ko ranan da yake amarci ka je to zai karfe ka bakunta yace lihafi lihafu dhaifi wal baytu baytuhu wa lam yulhini anhu ghazalun mukanna'u yace mayafina na shine mayafin bakona gidan ma shine gidansa dan ina da wata amarya ba za ta shagaltar da ni in kasa zuwa in tarbi ba ba yace uhaddithuhu innal haditha min al-qira wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdu yace in na kawo masa abinci ba na yin shiru sai in yi ta masa surutu dan ji dadin ci dai idan kai shiru sai ga kamar kana kidayar lomar sa ne sai ya ji kunya ko ka kawo ma abinci ka yi shiru ka launa kuma ka ka ki tashi ka tafi ai ba zan iya ci ba da ba mu more amma ko dai ka bar wajen ko kuma kai ta hira kuma hankalin ka baya kallon kwana abincin ko aka san abincin na da yawa na kara a kana ta hira kana kallon wani kana basarwa kamar baka gani na ni kuma da ban jirgi ko wa zawa ko hadithu ko hadithu inna al haditha min al qira yace labari yake masa yace domin shi kansa zance a wurin bako kamar farban bako din ne da garar abinci wa ta'lamu nafsi annahu sawfa yahdu yace ai na san cewa zai dubarci an jama'a to sai kyale zai saki tunda ya gaji da ya ci abinci an yi kaza an yi kaza ce to ga shimfiɗa ga malamin sauro an fesa ga kaza ni kuma zai shiga gida sai da sake sai da safe shi kenan ba awa ɗaya awa biyu kula da kun gama nan garin muna sallah karfe kaza ga darduma za ka yi safa da mutum yin anjima muna sallah asuba shi karfe kaza ya zo daga nesa kila tayin dan garin su ya sa ban da naku duk wanda na cikin ladabban bako ba wani ko fuska ba zai baka ba ko sallama ba zai baka ba ka gani ai kana cikin matsala ya ka gane alƙibla ko dakin nan kin gane alƙibla ga alƙibla nan gurin ba sai an jawa ba ka shiga yana kuma sa maka daki ne alƙibla a takaice ne girma ba kuma yana daga cikin imani sannan mutum idan zai zance yi gaskiya gaskiya tsakaninki da mijinki gaskiya tsakaninki da ƴaƴanki tsakaninki da iyayenki gaskiya tsakaninki da ƙawayenki tsakaninka da abokananka tsakaninka da abokanan hulɗa wannan ma yana cikin imani lokacin da kika zama mai yi wa miji ƙarya mai yi wa ƴaƴanki ƙarya iyayenki ƙarya ƙawayenki ƙarya to kin rusa wani bangare cikin bangarorin imani dan manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe to ya fada alkhairi ko kuma ya shiru yana daga cikin alamar imani ya fewa da afwa siffa ce ta mummunai ya fewa idan mutum ya maka ba daidai baka yafe masa kai masa afwa mijinki ya miki ba daidai ba afuwa da yafewa matarka ta maka ba daidai ba afuwa da yafewa ita kuma ba taɓa yin duniyar da babu laifi a cikinta ba sai dai a yi duniya mai karancin laifi amma ba duniyar da babu laifi ba ba a taɓa zama gida ba gidan da babu kuskure a cikinsa ba sai dai a yi gida wanda yake kurakuran sun zama kaɗan amma ka ce matar da ba ta laifi gaba ɗaya ko sai ki ce kina son mijin da baya laifi sai ki samu biyu ki tafi sama ta ɗaya a tabbala ku suke la ya sunan laha ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun amma in dai kina son nauyin duniya dole zaki mishi laifi shi ma zai miki laifi ana buƙatar mai karancin laifi ne ba wanda ba ya da laifi ko dai ba kai ma namiji kana buƙatar mace mai rangwamen laifuka ba wanda ba su da laifi gaba ɗaya ba to wannan afuwa ɗaya ne daga cikin ɓangarori wato ainihin na imani yayan uwa musulmi idan na ce sai na kai da abin da nake so in faɗa to lokaci ya yi tsawo da yawa sannan kuma gashi cikin wata ramadan ake sannan waɗansu bayan Allah suna rana ba su samu sun shiga inuwa ba ya kamata in takaita a nan idan akwai abubuwan da ya kamata a ce na faɗa ban faɗa ba to sai mu karasa su a cikin tambayoyi da za mu karanta abinda na faɗa ya zama daidai Allah sa mu yi tarayya cikin lada mu duka abinda na yi kuskure ubangiji ta Allah shi ya mun kuskure na mu kar kuma gaskiya na san an bani takardar wannan lacca kuma amma ni na manta ma da mawdu'in sai fa da zauna ne nan da san mawdu'in cewa ga abin da zan yi magana akai kun ga idan an samu gibi a cikin maganganu na sai a yi afuwa tunda kawai abin da na iya tunowa ne da kwakwalwa ta ba abin da ke rubuce a gabana ba wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh alhamdulillah malam ya yi mana nasiha da hikima da da'awa Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya sa abin da muka je amfane mu duniyar mu da lahira ya zama sanadin shigar mu jannatin firdaus malam muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce malam kullum ina jin ana ambatan istibirai a wa'azuzzuka da wajen tarurrukan musulunci malam ina so a yi mini bayani akan istibirai ya yake kuma ya ce abin da ake nufi da istibra'i mace namiji ya sadu da ita ba ta hanyar aure ba to bayan da za a yi ta aure sai ta istibra'i istibra'i shine sai ta zauna ta ga ta samu jinin haila guda ɗaya ya zo ya yanke to shine istibra'i dama istibra'i ana nufin neman waraka tunda saduwar nan da wane da wanci kila ciki ya shiga kila ciki bai shiga ba amma idan aka zauna har aka yi jini ɗaya to wannan ganin jini din ya zama istibra'i an waraka kenan cewa ciki ba ta da ciki dan haka kenan a lokacin da za a iya daura mata aure da wani wato kenan idan ba ta da aure sai shaidan ya ci nasara a kanta ta je ta yi zina to ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i ma'ana sai ta yi jini ɗaya an tabbatar babu da a tattare da ita ko kuma waɗansu fasikai suka kama ta da ƙarfi suka yi fyaɗe da ita to nan ma ba za ta yi aure ba har sai ta yi istibra'i jini daya dan a tabbatar mahaifarta babu yaro a ciki ko ko matar da ita da aure din sai dan yaron jayi ta je ta yi zina to haramun ne kuma mijinta ya ce zai kusance ta dole ya jira ya ga sai ta yi jini daya a tabbatar babu da bai shiga ba a wacce zanar da ta yi ko matar da take da aure ubangiji ta ala ya jarrabe ta irin mutanen banza ko yan fashi suka je suka yi mata fyaɗe to nan gurin ma mijinta ba zai kusance ta ba za a jira har ta yi jini daya a tabbatar ba ta da yaro a cikinta in ko dama can tana da juna biyu da mijinta to kaga kenan wannan maganar istibra'i kuma dama ana yi ne dan a waraka cewa ba ta da juna biyu yanzu ko an san dama tana da shi da mijinta wannan kaga daban kiran a takaice dai ina so ke sani mu sani cewa abin da ake nufi da istibra'i shine neman waraka wato neman a san cewa lallai mahaifar wance a warake take babu da a ciki babu jariri a ciki a sanadiyar zanar da ta yi ko fyaɗe da aka yi mata har kafin ta ya aure ko kuma in mata aure ce kafin mijinta ya ci gaba da ta wannan shine istibra'i wallahu a'lam Allah ya ta mana mai wannan wasiƙar yace ni ne nake wa tuwaki ko tuwaki ya aure ni har wasu lokuta yake kai ni ga yin sako malam ina so ka bani inda akwai wata addu'a a musulunci wanda zan dinga yi domin na samu saukin abu a taimaka makami dukkan mutumin da zai mummunan tunani wanda har zai kai shi zuwa ga sako to wannan daga shaitan ne to abin da zaka yi shine isti'aza tunda Allah ya ce wa ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah idan shaitan ya jefa maka wani mummunan tunani to ka nemi tsarin Allah ta'ala ka nemi tsari a wajen Allah to saboda haka da kayi wannan tunanin mara kyau sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya halatta maka ya a'udhu billahi ka tofa a hagun danka har uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa to sannan abin da zai magance maka wannan shine yawaita zikirin ubangiji idan kana yawaita zikiri safe da yamma dare da rana zikirai irin wanda sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan suka zama ganowa da katanga tsakaninka da shaitan in mutum yana zantar irin wannan zikiri to Allah zai taimake shi ya ci nasara akan shaidan shaidan ba zai ci nasara akan sa ba na malam mutum ne suka zauna da sannan dukkan abin da kai mummunan tunanin Allah ba zai kama ka da shi ba tunda manzo Allah ya ce an yafe wa al'umma ta duk abin da ta yi tunani matukar ba ta faɗa da baka ba ko ba a aikata da gaskiya ba ya tsaya a tunani kadai ko sabo ne Allah ba zai kama ka da shi ba ka da laifi amma zikirai kuma su za su kori wannan istiaza ita za ta kori wannan hmm. malam mutum ne Allah ya haɗa masaukin su ko gurin zama guda ɗaya da wanda ba musulmi ba sai ya zama na har wancan yana kyamarsa ta wajen tafiyar da ayyukansa na addini ba zai zama na in yana yin sallah ko wani ayyukan ibada mutumin yakan yi wasu gunaguni ya nuna masa ɓacin ransa game da wannan me ya kamata ya a wannan gunin zama zai ci gaba da yin ayyukansa na ibada ba zai daina ba kuma ya zauna da wannan mutumin cewa fa kai kana wani addini na daban ni ban yi gunagunai akan ka ba dangane da abin da kake kai ko baka da yancin kai kuma kai akai dole ya samu karfin halin da zai faɗa masa wannan domin dai ba za ka daina addini ba dan wani da daɗi waye shi shi bai sa bai dashi ba kai kuma sai ka dan mai shi bai sassauci akan dashi ba kai sai ka sassauci akan naka saboda shi ba za ka sassauci akan naka ba malam addinin musulunci addini ne na tsafta mai son tsafta yaya matsayin musulmin da ya ɗauki tufa ta wanda ba musulmi ba sa a jikin sa sallah eh bai kamata ba musamman tufa ta jikinsa wanda ya iya yin gumi gumin ya taɓa tufafin waɗansu daga cikin malamai sun tsananta akan irin wannan sai an wanke kafin a yi sallah da ita inda ubangiji ya ce inna mal mushriku na najasun duk cewa malamai sun ce najasa ce ma'anawiyya wato najasa ce ta ma'ana ba ta tabawa da hannu ba amma duk da haka gumin da ke ketowa daga jikin kafiri waɗansu malaman sun kai shi da cewa zai iya zama najasa dan haka ga tufafin da zai sa kai bai halatta ka sake sa su ba har sai ka wanke su Allah ya gabata malam mai magana na cewa ita ce take zaune da yan uwarta abokiyar zama wadda miji ya haɗa su sai ya zama na ta kai wani tsawon lokaci ko ta mata magana ko ta gaishe ta ba ta amsawa ta ja tsawon lokaci dai ta ci gaba da haka sai ta bari a saboda ba ta amsawa sai ma ta kai ta ga gaya mata cewa ta riƙi mijinta ba ruwanta da ita da ‘ya'yanta har abada wato muke zama ta ta kula ‘ya'yanta ko kuma ita har abada ya zama matsayi ko me ya kamata a yi a irin nan ke za ki ci gaba da wata magana ko da ita ba ta miki da maza Allah ya nuna mana a cikin hadisi idan kai wa mutum sallama yake amsa maka to mala'ikun rahama ne za su amsa maka duk lokacin da kika yi mata sallama ba ta amsa ba ke miki hasara ba ita ce ta yi hasara kuma bai halarta ba ke ce za ki ɗauki mataki a kan ‘ya'yanta tunda ‘ya'yanta ‘ya'yan mijinki ne inda gaske ne kina son mijinki kin da za ki so ‘ya'yansa ba wai sai wanda kuka haifa ke da shi ba kuma wannan gyaran mijin shi ne zai tsaya ya gaya gyara a tsakanin domin dukkan matsaloli da ake samu na mata sukan yi girma da yawa na ne gwargwadon yadda miji ya yi sakaci kuma akan samu rangwame gwagwaran yadda miji kuma ya kokari ya gyara wani lokacin akwai matan da in an kyale su su kaɗai za su zauna lafiya amma miji shi ya haifar da matsala kamar ya nuna ya fi karkata zuwa ga wancan a zahiri ita wadda ya karkata zuwa gare ta din ta sani ita ma wadda aka kyale ta din kuma ta sani har ma nawa da ya sani to a nan wurin kaga duk rigimar da za a yi miji shi ya sayo ka da kuɗin sa da waje Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani cewa babu yadda za iya daidaita yadda muke son mata a cikin zukatan to amma a mu'amala ta zahiri dole mu daidaita su daidai wa daida dole ne daidaita su a fuskar mu'amala ta zahiri amma a san zuciyar nan kuma a kyale shi gaibu ne a wajen Allah yake ba sai ka faɗa ba amma in har kauna wancan ka ta santa kuma ta sani kuma ɗaya ta sani to dan ba za zauna lafiya ba wancan kawai ta zama yan karo ce ba yar gidan mace ba karo aka kawo ta wannan kuma tana ganin ita ce mai gida ita da 'ya'yanta to don haka da nake cewa yawanci matsalolin da ake samu na mata biyu zuwa sama daga wajen namiji ne amma idan namiji zai biyo kowace kimata yau ya ba wannan kima ana ganin yayi tafiya da ita wata rana kuma kawai sai ce da wanda zai tafiya kuma ita ma ta shirya ita ma yayi tafiya da ita yau ya baiwa wannan wani abu gobe ya baiwa wancan wani abu haka dai dole mutum ya yi wannan kuma dole ya faɗakar da su ubangiji subhanahu wata tsawatar da su Allah a zaman su da junansu to zai wannan zai taimaka sosai da sosai Allah ya gafarta malamai masu wa'azi idan suka yi wa'azi akan yi magana akan haƙƙin miji akan matarsa to malam na dade ban ji ana magana a hakkin. mata akan mijin ba sun matan ba su da haƙƙi akan kan mazajensu ne eh kila dai nan ne ba a yi amma dai ni dai na san ina yi ni dai na san ko masu kasar kuka tambaya shin akwai wani kasar da Jafar Mahmud Adam na Kano ya taɓa yin maganar haƙƙin miji akan matarsa ko cikin fatawoyi ko cikin karatu ko cikin tafsiri ko wani duk inda na samu dangantakar magana ni kai to saboda haka ina jin ni dai in ni yake nufi ni kan ina yi kuma yanzu ma idan kina so in yi sai dan ta miki ko dan dan ne mace tana da haƙƙi akan mijinta mijin ne mai son wai haƙƙin mata mata akan a tana magana akan cewa tana da haƙƙi a wurinsa shi eh. ai shi ne ke nufi tana da haƙƙi akan mijinta ma'ana tana da haƙƙin da dole ya bata shi yana daga cikin haƙƙinta abin da ya shafi abinci abinci haƙƙin mace ne kuma wannan abinci zai yi bilma'aru wato daidai samunsa kada ya kure kansa kuma kar ya mata ruwa tunda Allah ce wannan dai za a an fako lam yusrifu wa lam yaqtu sannan yana nufin haƙƙin matar akan mijin nata ne akan haƙƙin mijin kai akan ma wanda matar nata haƙƙi ya ce ne ke magana hausa ne <laughs> tunda aka yi maganar abinci waye zai abinci ba shi zai kawo da abinci na ɗaya kenan na biyu akwai haƙƙi na tufafi a nan gurin hannu ta faɗa maza cewa yawanci idan mun tashi abinci ko tufafi muna yi ne bisa ga al'ada ba bisa ga addini ba domin al'ada ne mutum baya wa matarsa tufafi sai na sallah ko kuma in ta haihu to ga kaida ko manzo an ya ce an taksuha idza kasaita in kai tufafi ita ma yi mata a kowace shekara